'yan uwana mata za ku saurari bayani daga bakin halimatu sadiya muhammad wacce aka fi sani da suna ummi wannan bayani zan yi ne akan iyayenmu mata gaskiya iyayenmu mata suna sakaci a kanmu musamman ma mu mata ne dole a sa ido a kanmu kuma dole a kula da tarbiyyar mu sabida Allah ma ya ce ka tarbi in dai ka tarbiyyantar da mata ɗaya kamar ka tarbiyyantar da duniya ne yana da kyau iyaye mata a wannan zamani gaskiya suna barin 'ya'ya suna sakaci da 'ya'yansu za ka ga mace ta taso yarinya ta taso a gaban mahaifiyarta a gaban mahaifinta majority ma lalacewa ba a gurin maza yake ba a gurin iyayen mu mata yake za ka ga yarinya da ta yi abu ba daidai ba uba ya magana in uwar ta karfin uban a'a kaza da kaza malam ko kuma mai gida ba dama yarinyar nan ka bi ka uzura mata kaza da kaza da kaza da waye ya fi ki sanin me yake nufi akan wannan kuma ya fi ki sanin abin da yake hange a kai amma kuma mata duk da tunanin mace na mace ne na kuma tunanin namiji ne namiji ne na amma mata kuta-kuta ba sa fuskantar wannan abu yarinya ce za ta tambayi mahaifinta ai zan fita guri kaza zan je anguwa ina za ki je zan je guri kaza to ba za ki je ba uwa za ta fara faɗa ta fara bambami ai da ma ba sauna kake ba ba kauna ta kake ba tunda baka kaunar ɗaya ta waye waye kaza da kaza duk yana faruwa irin wa'annan abubuwa daga nan uwar idan ta fi sa haka ya za ta fice